Jama'a Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Daga yau saura kwanaki biyu kacal Bola Ahmed Tinubu ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban ƙasar Najeriya. Shugaban mai jiran gado zai taho da sabon shirin haɓaka tattalin arziki da bunƙasa hanyoyin samar da abincin da Najeriya za ta iya dogaro da kanta da kuma buɗa ma matasa tare da ba su damar yin rawar gaban hantsi a harkokin ciyar da ƙasa gaba. Ko me gamayyar ƙungiyoyin mutanen Arewa za ta ce game da wannan? A ganinta ta yaya sabon shugaban zai iya cimma wannan sabon buri duba da irin matsalolin da ke gaban gwamnatin shi? Shin akwai wasu abubuwa na takamaimai da ya kamata gwamnati mai zuwa ta sani game da Arewa? Ku biyo mu ku ji amsoshin waɗannan tambayoyi har ma da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. Kwamirar Jamilu Aliyu Ciranci, kodinetan gamayyar ƙungiyoyin mutanen Arewa reshen Arewa maso yamma, ya bayyana abubuwan da ya kamata sabuwar gwamnati mai zuwa ta sani game da Arewa, kuma ya ba ta shawarwari kan matakai da kuma hanyoyin da ya kamata ta bi don ɗan Najeriya ya ji dama-dama a ƙarƙashin mulkinta. Kwamnar ya fara da jajanta ma 'yan Najeriya halin da suka shiga a shekaru takwas na mulkin Muhammadu Buhari, sannan ya ce Bola Ahmed Tinubu yana buƙatar addu'a. da yake an ce duk mutumin da aka mara ya hankali wanda aka haifa da hankali babu shakka da sun kasance cikin tsohon halin tsawon shekara takwas da Muhammadu Buhari yana shugabantar kasar nan so da yanzu za mu yi mashi addu'a ko da ba muna ganin ma bai da kwarin ko jajirce dai muna yi shi cewa Allah ya shiga gaban wurin nashi saboda gaskiyar labari ballan mulki na mulki a za ka yi mamakin mutumin da zai zo yanzu hayye ta gwagwarmaya domin ya samu ya ci Najeriya saboda idan ka ɗauki indices na figures ɗin da ke waruwa yanzu unemployment rate abin da ake projection unemployment rashin aikin yi kadai zai haura 40% a Najeriya unemployment kadai kar ka ɗauki domestic debt daga gare mu kar ka ɗauki foreign credit credit daga gare mu a ƙasa kar ka ɗauki wannan wato kalubalen suna da yawa saboda gwamnati ce ta zo cikin wani irin mawuyacin hali da Najeriya ta tsinci kanta wanda Najeriya ba ta taɓa samun kanta cikin irin yanayin da take ciki ba da harko in ka ɗauki harkar tattalin arziki za ka gaba kyau idan ka zo ka ɗauki tattalin hawaye maganar harkar tsaro za ka gaba kyau idan ka zo ka ɗauki maganar samun ma matasa aikin yi za ka gaba kyau so idan ka zo ka ɗauki hatta magana idr magana gdp za ka ga dukka ba kyau to babban kalubalen da ke da kwai shine ƙasa irin najeriya wadda akalla ake ganin tana da kusan ethnic groups kamar guda 60 kwanan kuma tana da yarurruka kala-kala wajen guda 240 to amma ya kasance mejo yarurrukan nan guda uku hausa ibo da yarawa, ya kasance sun riga sun yi cotton along the line kowa ya san gidan shi sannan mejo addinan da muke da su wato islam da christianity a ce an buɗa kowa ya san gidan shi to wannan ba karamin tashi hankali ne gwamnati mai zuwa saboda yanzu babban abin da challenges din da ita gwamnati za ta fuskanta shine na ma haɗa kan ita kanta ƙasai ta yadda ta zauna a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya idan har zai kasance duk yan takarar shugaban kasa da aka yi zaben da aka gama guda uku nan kowane su zaka iske cewa wani wuri ya taba wata magana wadda take aiza ko tana kama da kabilanci ko kuma tana kama da addinanci wancan sadda ya ce emelokon akwai mutanen da ke kallon cewa wannan emelokon din da yake nihi yana magana cewa ton ne na yoruba wanda an je kaduna ya tashi yi magana cewa hausa fulani ba za su zaɓi bayarabe ba ba za su zaɓi nyamiru za su zaɓi nasu to daɗin daɗi ga baki ɗaya shine wannan audio da ya hita na Peter Obi wanda shi dama dukkan mutane suna kallon shi cewa mutum ne wanda ya taho da salon kabilanci da addinanci wanda ya zo raba ƙasa sharply ya raba ta a long line to haka dole gwamnati mai zuwa sai ta kalli waɗannan abubuwan kuma sai ta san hanyoyin da za ta ɗauka ta ga cewa ta magance wannan kabilancin da addinanci da aka riga saka cikin zukatan al'ummar da ke Najeriya. yawa ai babban matsalar ma da kai yanzu dole ita gwamnatin abin da za ta fara nema shine acceptance wato alama ma'ana ita yan Najeriya duka duk inda suke su yadda kuma su amince da gwamnatin su amince da ita ta magana cewa ta yadda cewa eh wannan gwamnatin mu ce ko muna sa ran gwamnati za ta yi mu adalci sau da zai dan ka dauke yamiri yana kallon cewa shi wannan gwamnati ba ita bace ya kamata ta zo kila ga wanda ya kamata ya zo to amma duka saukin da ke da kwai shine idan ka kalli bottom fatan din da aka yi gabaki daya Allah ya taimake ita kasai da mu yan kasai in ka dauki arewa ba su botun ba along a ce irin religious ko kuma ethnic sentiment nasu saboda yau zan iya gama maki cewa katsina a katsina an samu rumfar da peter obi ya ci wannan rumfar atiku yana da ƙura'a biyu tinubu na da ƙura'a biyu saboda haka idan ka ɗauki inda a ce arewa ta ɗinke ta ce za ta yi zaɓe ne bisa ga ƙabilanci to yana mai tabbatar maki da cewa zai yi wuya shi ahmed bola tinubu yake amma mafi yawancin ƙura'un duka daga arewa aka same su to wannan ba ƙaramin jin daɗi ba ne ya kasance an samu wani yanki kuma yankin ba karamin yanki a ce ya yi zaɓe based on Najeriyanci kawai. Saboda duk wanda ya kalli zaɓen da aka na shugaban ƙasa san Arewa ta yi zaɓe ne a matsayin kawai shugabanci mm. kuma a matsayin Najeriya. To wannan ba karamin ci gaba ne. To shi mm. shugaban ƙasai to shi ne yanzu ya rage tun daga wajen raba mukaman shi ya tabbatar da cewa wannan rabin mukamai da za a sun ɗauki wannan national kala Ya kasance ko ina kar ya kula da cewa nan sun zaɓe ne nan ba su zaɓe ne ba nan yan kabila ta ne nan ba yan kabila ta ba ne nan yan addini ne nan ba yan kenan rabon mukamai na daga cikin irin dabarun da za a yi amfani da su. Sosai ku, sosai shine ma mataki na farko da shi shugaban kasa zai amfani da shi. Shi shugaban kasa dole a wannan a wannan yanayi da ita kasar ta tsinci kanta. To dole sai ya mance da magana cewa ya fito daga wuri kaza, ya fito daga addini kaza. Dole sai ya mance da cewa wani yanki kaza sun zaɓe ni, yanki kaza ba su zaɓe ni ba. Kabila kaza sun zaɓe ni, kabila kaza ba su zaɓe ni ba. Sai ya ɗauki mukaman ya raba su ya jefa su daidai da ko ina ya ɗauka cewa ya zaɓe shi. saboda ya tashi daga shugaban kamasa na musulmai ya tashi daga shugaban kasa na yarbawa ya tashi daga shugaban kasa na apc ya koma shugaban kasar najeriya saboda haka dole sai ya sa najeriya cikin zuciyar shi ya sa kuma al'ummar najeriya cikin zuciyar shi ya ɗauki mukamai ya jijjiwa su kowane yanki musamman waɗannan ɓangarori da gare mu guda shida wannan yankuna da gare mu guda shida da cikin wannan manyan addinai da gare mu guda biyu ya kasance ko ina ya jefa musu ko mukami ba irin mukamin je kana yi ka ba ko ina ya ɗauki mukamin kirki ya basu yanda da ma waɗanda suka zaɓe shi da ma wanda ba zaɓe shi ba kowa ya kalla dai ya san cewa bakin gwalgwado a matsayin shi dan adam ya kwatanta irin adalcin da zai kwatanta wannan zai taimaka mashi matuƙa wajen samun da gudanar da wajen samun gudanar da gwamnati cikin kwanciyar hankali da lumana amma idan ya sa wani son zuciya ya tunanin ya fifita kabila ta da sauran kabilu ko fifita addinin shi da sauran addinai ko kuma ya kalli result din da ya fita na zaɓe cewa yanki kaza sun zaɓe ne yanki kaza zaɓe ba to babu abin da zai haddasa ma kasai sai dai ya sake haddasa mata wani tension tashin hankali da rikice-rikice da kuma ya ƙara raba ƙasai a lango wannan ethno-religious sentiment ɗin da ƙasar take ma cikin shi. Mm. Ka je ka dauki fertility rate especially a arewa, ka je ka dauki GDP a arewa, ka je ka dauki IGR din da ake samu a arewa. Yanzu ka dauki ka san cewa IGR din da ka tsana tsana IGR din da take generating is 10% ba na total allocation ɗin da ake bata daga federal government. Monthly allocation. Mm. So a irin wannan yanayi kawai dan dai shugabanci yana shugabanci. sai da sifin fiye amma babu ko shakka kasai tana cikin mawuyacin hali kuma shi shugaban kasai sai ya manta da duk abubuwan da muka lissafa ya hita daga cikin jam'iyyar APC ya hita daga cikin kabilar Yarbawa ya hita daga cikin addinin da yake cikin shi ya zagaya lungu lungu sako sako ya samu ƙwararru wa'anda zai zo saboda akwai magana da ake cewa a tree cannot make a forest hmm. hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka saboda haka shi kaɗai bai yawa. saboda haka couple da yan challenges ɗin da gare idan ya samu mutane nagartattu to muna sa ran in Allah yadda za su iya shi ke daga rubu kana ganin idan ya haka zai iya magance matsalolin da Najeriya ke ciki to magance matsalolin da Najeriya ke ciki wani abu ne wanda ba wanda ya sai alƙawarin cewa wani dai muna fata zai yi bakin iya kokarin da zai shi ba idan ya haka muna tabbacin cewa zai rage matsalolin da ƙasa ta riga ta tsinci kanta ciki saboda yanzu kai tunanin cewa mutum ya zo cikin shekara hudu wannan dukkan matsalolin da ake ciki a ce zai magance su ga baki da in kai haka kuma baka mashi adalci ba sai dai ya rage su sosai ya kasance cewa akalla ana iya kallon wani visible ci gaba wanda za a ce akalla ga ci gaban da ka samu yanzu to shi muke tunanin idan ya bi waɗannan hanyoyin to muna tunanin in Allah ya da za a iya wani ci gaba da al'umma za su kalla cewa akalla daga inda ake da akalla wanda za a samu ya taka leda to akalla ya rage daga cikin halin da ake ciki Comrade Jamilu Aliyu Turanci kenan kodinetan gamayyar ƙungiyoyin mutanen Arewa reshen Arewa maso yamma a tattaunawar mu da shi. Najeriya ƙasa mu da bambanci a Mu haɗa kiyayi, mu daina faɗa na addini Najeriya Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. ko kuma ta gidajen rediyon Freedom a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a jihar Plateau a kan mita 93.3. da Badegi a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress a jihar Gombe a kan mita 97.3. Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yanzu kuma ga Jamilu Adamu da editan jaridar Aminiya Salihu Makera da kunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau Juma'a. Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda aka saba a kowane mako, muna tare da editan jaridar Aminiya. Edita barka da zuwa. Oh, barka kare. Mai jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan makon? To babban labarinmu na wannan mako yana da kanun gata tinubu zai zama angon najeriya na sha shida sannan mun taɓa muhimman ɓangarorin da suke buƙatar ɗaukin gaggawa daga gare shi akwai jan aikin da ke gaban tinubu na haɗa kan ƙasa yayin da kuma muka leƙa garin daura don ganin shirye-shiryen da ake don tarbar shugaba mai barin gado muhammadu buhari sannan akwai dalilin da mutane suka fara hukunta masu kwacen waya a kano sannan mun tattauna da wani masani game da abin da ya sa aka kasa shawo matsalar wutar lantarki a Najeriya sai kuma wani matashi zai tsinci naira miliyan goma sha takwas ya bawai mai shi shi kuma ya ba shi tukwicin naira dubu ɗaya. Akwai sabon salon zuba lefe a firiji da ya kunno kai a Kano sai muhimman abubuwa game da katafariyar matatar mai ta Dangote. Akwai kisan gillar da 'yan sa kai suka yi wa Fulani makiyaya a Oyo. ƙarin kuɗin kujerar hajji hukumar hajji ta ƙasa ta lashe amanta. Duk wayannan suna cikin manyan labarai. Suna cikin manyan labaranmu na wannan mako. To a ɓangaren ƙasashen waje fa mai jarida Amina ta kunsa a wannan mako? Ƙasashen waje mun duba zaben Turkiyya ne inda muka ce Erdogan ya kama hanyar nasara. Bayan da wanda ya zo na uku ya ce a goya masa baya. Sai yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana bakwai da ta fara aiki a Sudan yayin da kuma dubban mutanen sudan ɗin suke neman mafaka a chadi mutanen afirka ta kudu sun kori wani magajin gari daga asibiti saboda cutar kwalara ta barke ya je duba wasu daga cikin marasa lafiya suka ce ai shi ne sanadi da bai samu da ruwa mai kyau ba akwai kuma rasuwar yara sha tara a wata gobayar da ta auku a makaranta a ƙasar guyana waɗannan da suna na a shafinmu na labaran ƙasashen waje To sai a shafin nishaɗi, mai jarida me ta kunsa? Shafin nishaɗi mun yi nazari ne game da shin suka zai hana rahama rawar gaban hantsi? Mun tattauna akan wannan batu. Sai ɓangaren al'ajabi? Filin al'ajabi kuma wani filin ƙwallo ne da jirgin ƙasa ke bi ana tsaka da wasa. Sai kuma ɗan ƙasar Japan da ke sayar da mangoro guda ɗaya akan naira ɗaya ɗaya har dubu ɗari da biyar. Guda ɗaya? Ƙwallo ɗaya. sannan akwai mawaƙin da aka binne da jita da tukunyar tabarsa ɓangaren wasanni kuma sujadar godiya da Cristiano Ronaldo ya yi ban ya ci ƙwallo ne ta birge jama'a a wannan mako sai kuma kai sharhi kan ko Manchester City za ta lashe gasar zakarun turai a bana waɗannan da sauran suna cikin labaranmu na wannan mako. An gaishe ku, Jamilu Adamu kenan da Salihu Makera editan jaridar Aminiya, da watan kowanne daga cikinku zai garzaya ya nemi tashi jarida domin ya karanta ya sha labari. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai kuma ranar Litinin idan Allah ya gwada mana. Yanzu a madadin abokin aiki na Jamilu Adamu da editan Musagir Kano Sali. Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.